assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu ni ne naku abu ahmad yau ma ina tafi da wasu sabobin nukudotsi <clears throat> wanda nake so mu tattauna a kansu kuma a yi tunani a ƙara faɗaɗa wato tunani a akan waɗannan al'amura kamar haka na farko mu dai 'yan najeriya ne ba mu da wata ƙasa da tafi najeriya wannan ƙasa nan ne mahaifarmu nan ne inda kakanninmu aka haife su kakannin kakanninmu duk nan ne so duk yadda za mu yi muga wannan ƙasa ta ci gaba ta samu ɗaukaka wannan shine aikinmu gaba ki ɗaya duk abin ne zai sababa wa kasanmu ko faɗuwa da samun ƙasƙanta a faɗin duniya ba za mu so wannan al'amari ba gaba ɗaya to amma a wannan ƙasa allah subhanahu wata'ala ya jarabce mu da wa'insu mutane wa'inda dole mu zauna tare da su bayan da bature ya zo ya ci mu da yaƙi sai ya haɗa mu da wa'insu ƙabilu ko wance wa'insu mutane wa'inda kowa ya riga ya san su suna mutanen inyamurai wanda inyamurai aslan al'adanmu da nasu da bambanci ɗabi'anmu da ɗabi'unsu da bambanci kalan addininmu da addininsu da bambanci amma in inyamuri an haɗa mu da shi mu zama na wato 'yan ƙasa ɗaya ga baki ɗaya kuma ba yadda muka iya dole haka muka zauna tare da su ɗin to amma wa'annan mutanen sai ya zama na suke yin wa'insu abubuwa wa'anda suke ɓata sunan kasar mu gabaki ɗaya ba sa sha'awan ƙasar mu wanda kowa ya riga ya sani an yi lokacin da suka yi ƙoƙarin ɓallewa ma daga ƙasar domin su raba kasar biyu ta zama akwai sun samu ƙasansu na daban mai suna biyafa. tun wannan abin yana na a cikin zuciyarsu ba su da wani aiki kullum a duniya in ban da lalata sunan najeriya da sama najeriya baƙin jini a idan duniya wannan shine aikin mutanen nan gabaki ɗaya kowa riga ya san wannan al'amarin kwana-kwanan nan ba da jimawa ba a ƙasar america sun je suka yi aikin wato irin yahu yahu nan da ake yi na sata da ake mutane a intanet a sace musu maƙudan kuɗi a america sai da aka kama mutum kusan mutum ɗari a ɗari kaɗan ne babu amma kwata-kwata ko mutum biyu ne wanda ba 'yan najeriya ba sauran kuma gaba kiɗa da 'yan najeriya na kuma duk inyamurai duniya kowa riga ya da wannan al'amarin sa'annan abu na biyu nadiyan wa'annan mutanen ne aka sanya ma najeriya ban bara ta iya shiga yan najeriya ba su ba shiga america kuma duk su ne in ka je duk kasashen duniya wannan abu da ya faru a south africa na kashe 'yan najeriya da ake yi saboda lalata sunanmu da inyamuran da suka yi shine sababa aka dinga kashe mutane wannan al'amari ya shafe mutane ba iya nan ba duk ƙasan duniyan da ka in ka ji in ana baka labarin najeriya za ka ji ana baka labari ne ai mutanen najeriya ba mutanen kirki ba ne ba mutanen alkhairi ba ne waye ake su a faɗa maka inyamurai saboda su ne suke fita mu yankin hausawa yankin arewa gaba ɗaya ba a fita mutane sun zauna a gida ga baki ɗaya ba abin da suka dage da yi sai harkar noma sai ka ba a fita duniya a je a shiga a harkan kasuwanci a shiga harkan kaza ku fito jama'a mu ku shiga ku nuna mutane cewa Najeriya fa mu ne mafiya yawa mutanen arewa sannan muna da arziki fiye da su din su ma amma sun sun fi mu fita duk ƙasar duniya in ka je za ka je ka tarar da su kuma in ka je ba ka ga aikin da suke yi in banda lalata 'yan matan mutane wannan shine aikin su sace-sace harkan eh, kwaya duk wani abu da to saboda su basu da halal ko haram basu da wani addini bai kayyade musu cewa wannan abin bai dace ba ko ko abin ya dace ba basu da wannan dokan komin shiga suke yadda suka san za su samu kuɗi shiga suke yi in ka shiga mu na arewa hatta guraren duk za ga su sun shigo sun shiga su ne harkan magani su ne harkan kaza su ne har komai su suka shiga suke yi mu ko mutanen mu ba sa fita kowa na zaune a garinsu a ƙauyensu iya yana jira kawai lokacin damuna ya yi a yi noma eh, ruwa ya sauka ya je ya noma ya kaza ba a iya fita a je a shiga harkokin sana'o'i kala-kala daban-daban sun ya lalata mu hatta a china a yanzu su da yake sun gano cewa a nigeria mutanen sun rabu kashi biyu ana tambaya daga arewa kake ko daga kudu idan mutum ya je china to su inyamuran da kansu kan yi karya su ce wai su daga arewa suke saboda an gane cewa wa'annan wanda suke daga kudin nan ba mutanen kirki ba ne na zuwa gani an san su da harkar zalunci da cuta da sace-sace wa mutane to al'ummanmu ku fito ku yaƙi wannan fikira da wa'annan mutane suke yaɗawa ga baki daya akwai abu na farko wanda shi ne sabbaba kuma al'umman duniya an musu brainwashing cewa ai mutanen najeriya ba mutanen kirki ba ne shi ne nigerian film wannan nigerian film an bashi ana ganin kawai ga baki ɗaya na inyamurai ne ko in ce na mutanen kudu kuma yana tafiya ne da sunan Najeriya Nigerian film bi ma'ana fina da ake na Najeriya su kuma wannan fina-finan nasu suna fitarwa ne kawai da takalid ɗinsu al'adunsu kawai suke nunawa yadda ake sace-sace yadda ake robar yadda ake gar to wa'annan fina suna isa ƙasashen duniya afirka ƙasashen mun afirka akwai wani ɗan afirka da baka faɗuwa da shi a nan inda nake karatu a lokacin ina gurgan yake cewa ai mutanen najeriya gaba kiɗa ba mutanen kirki ba ne masu sata ne masu cin naman mutane kuma bai san cewa ne dan najeriya ba ne kuma ga mutane a wurin sai aka yi ta dariya saboda an san gani a gefe ai ana cewa ana zagin najeriya wannan bawon allah kuma shi na faɗa har a zuce shi ne na aboki na kyan shi abubakar yanzu yana kasar umman yana karatu wannan bawan allah yake faɗan wannan maganan directly sai na kokari na jawo shi a jiki nake nuna mushi to ga yadda abin yake ga yadda abin yake daga nan ne ya fara fahimta to ba shi kadai ne mutane dubunnai nawa ne suke da irin wani eh, fikiran kun ga yanzu shi na iya wanke mishi kwakwalwar shi na ganar da shi cewa ba haka muke ba mu mutane kirki ne mu mutanen kaza kaza ne mutanen kasan su da suke da irin wannan fikiran fa nan da yawa so Nigerian fi ba abin da yake yi sai nuna al'umma cewa mu ga irin mu sa'annan su ba burinsu ba ne burinsu shine Najeriya ta rabu to sai suke lalata sunan Najeriya da suke faɗan abubuwa suke yin fina-finai wanda suke basu da kyau a kan nigeria to al'ummar mu ya kamata ku gane wannan Najeriya fim din ya kamata a shiga cikin shi a shiga cikin shi a canji kalan salon fim din tunda ai an ce fim ne na Najeriya ba fim bane na eh, mutanen Ibo da sauransu ba a shiga a gyara wannan fina-finan ba dole bane sai ka shiga yi ka zama actor a cikin film a'a za ka iya shiga ka zama director ko ko ka zama producer ko wani al'amari na daban ta yin haka duk abin da ake za ku gyaggyara mutanen mu film din eh, da turanci ake yi za mu iya yi mu ma tunda director sai an faɗa maka abu da za ka yi ne in ma ka faɗa ba daidai ba za a tsaye da kai a ce ka gyara sai ka faɗa ya yi daidai sa'annan a aminta da shi al'ummar mu ya kamata mu gyara a shiga cikin najeriya fim nan akwai mutum ɗaya da ya fara shiga wannan alinuhun da ya shiga ciki ya je domin ya gyara da sauransu amma kuma sai suka rinjaye shi saboda shi shi kaɗai na ciki ya zama na irin takalid al'adun da suke yi dole suka sa shi sai ya yi aka sashi sai ya dinga mu'amala da mata yana rungumar mata yana kaza kaza a wannan lokaci kowa ya riga ya sani mutane suka dinga zage shi da abubuwa daban-daban da a ce an shiga da yawa al'umma mu sun shiga da yawa tunda turanci ne ba yan Najeriya mu ba mu iya turanci ba ne Afirka yan arewa an iya za a shiga aje a yi dole ne al'umma su dinga kokarin kawo gyara a cikin irin wani al'amarin yanzu da ka buga a YouTube kana sa Najeriya film fina-finan wayan mutane za a nuna maka kuma za a buga wannan al'amarin da sunan yan Najeriya ne gabaki ɗaya duk in ka shiga al'ummar mu in ana magana 'yan najeriya ba a faɗan cewa mu mutanen kirki ne mu mutanen banza ne kawai ke nunawa mutane ne masu saƙa kowa bai da mu ba sabida idan ka yi da mu yanzu nan za mu cuce ka kuma wa'annan mutanen su ne suke da irin wannan wali ko ba haka muke ba sa'annan duk na gaba shine hausa fim wa'annan mutanen su ma ya kamata mutanenmu a shiga cikin wani al'amari a kawo musu gyara a cikin tsare-tsarensu ba dole ba ne ya zama na gaba ɗaya duk fim ya ta'allaka gaba ɗaya maganar soyayya soyayya soyayya komi soyayya to mutanen da majoritin su ba masu ilimi ba masu ilimin cikin su kalilan ne kaɗan ne ba su da yawa amma an ba su su ne suke yaɗa takalid al'adojinmu na mutanen hausa kuma abin da nake sun faɗa muku a nan gudun shine gani wallahi fim yadda yake brainwashing yadda yake wanke kwakwalwa yadda yake gyara koko ya canja mutane mai wa'azi a masallaci bai yin wannan saboda mutane nawa ne suke zuwa masallacin ba wani yawa gare su ba mutane nawa ne in kana wa'azi a husainiya mutum nawa ne suke zuwa husainiyan ba su da wani yawa amma fim da wanda yake mai zuwa masallaci da mara zuwa masallaci eh, da mai zuwa ma coci duk gaba ɗaya ana kallo musamman kuma yanzu da harkar nan ta koma a intanet a youtube idan kuka yi wannan fim ɗin kuka ɗaura a youtube dubbinai nawa ne za su kalla miliyoyin mutane ne suke kallon wannan fim ɗin idan wancan bai gyaru ba wancan zai gyaru in wancan bai gyaru ba wancan zai gyaru ta sanadiyan fim za ku shiga ku kawo musu al'adunmu na hausa al'adu masu kyau ba dole ba ne wai a ce sai ka shiga cikin fim ɗin a'a ka shiga a matsayinka wanda ya zo da labari ko ko wanda ya zo da eh, ya yi gyara kamar matsayin producer ko kuma wani eh, director ko kuma wani eh, assistant director da sauransu a cikin al'amarin kai in mata kama ku shiga ku yi ku zama aktoci a cikin fina-finan za ku shiga ku yi al'amari ne ana yin shi ne da ilimi wannan al'amari na masu ilimi amma an bar ma mutane wanda suke ba masu ilimi na ga gani ba su ne suke jagoranta al'amuran yana da kyau al'umman malamai a jami'o'i malamai a colleges malamai na addinin musulunci a fito a shiga cikin wannan al'amari wallahi kana zaune a masallaci kana yin wa'azi da za ka shiga cikin wannan fim din kuku ayi da kai gyaran da za ku kawo a cikin al'amari ba karamin gyara ba ne akwai wani labari da nake da shi amma da yake mai tsayi ne ba zan iya kawo shi ba akan motan ford wannan da kuke ganin da ake kiran da podi a mutanen nigeria amma gata nan mutanen america su suke amfani da wannan motan da za ka je ka tuntuɓi tarihin ford ya aka yi har wannan motan ta karɓa mutanen america sai da suka yi shekaru suna yin tallanta a gidajen tv da ina ne suka yi promotion din kan mutane kafin mutane suka fahimci yadda al'amarin yake su ma suka sa motar su ta ci gaba ga ta nan yanzu a yake amurka babu motar da take da daraja ko ko mutane suke son tafiye da irin wannan motar abin na da yawa don kar bidiyo ya yawa ya tsayi shine barin kawo wannan labarin ba amma ina kira al'ummanmu a yi gyara a fito a shiga cikin wannan harkoki kar ku ce wai harkar fim wai dole ya shiga cikin shi wai mutum banza ne ko kuma wani al'amari ba haka ba ne mutum ku shiga da sunan Allah da ƙoƙarin gyara mutane 'yan sunna ku shiga 'yan a ku shiga waɗanda suke ƙoƙarin kawo gyara a cikin al'amuran al'ummar mu ku zo ku shiga cikin wani al'amuran wani al'amari ne wanda ba dole sai ka je ka ce ka shiga ko Kannywood ba kuma za ku iya kirkirar naku tunda abin wani wood ne kawai ke karawa a ƙarshe in katsina wanda ku kirkiran ku ce mu katsina wood ko ko sokoto ku ce sokoto wood ko ko zaka ka yi irna ka sa sunanka abubakar hud shikenan tunda mutanen india suna da irin wa'annan eh, wannan bollywood din da sauransu wood wood din zaka je ka samu sama da guda ɗari da wani abu suna da kamfanoni na irin wani abin daban-daban kuma ku kirkiri naku ko in ba za ku iya zuwa ku eh, kamfanin ku rijista farko ba a can corporate eh, affairs commission ba cac ba za ku iya zuwa ba ku fara farko me nake nufi farko ku kirkiri ko da youtube channel ne ku sa mata suna da sunan ku ku hada application wanda ake saukarwa a play store ga harkoki da yadda ake hada application daban-daban a youtube din za ga yadda ake koyarwa da hausa ma mutane ma sun koyon mu da mutane ku hada application naku wanda za ku dinga daurawa kamar yadda watan 24 suke da application ku ma ku hada irin naku ku fara yi a hankali a hankali domin canji al'umma mu canji kalan al'umma ku samu mutane masu yin yada labarai waɗanda suke ma'arufai a facebook da wurare daban-daban su dinga yada muku labaranku za ku fitar da fim za ku yi kaza za ku yi kaza a hankali a hankali zai ga kuma na ku yana tasowa ba dole ba ne a dogara a ce an tsaya iya yin maganganu akan abin da ya shafi soyayya a'a akwai harkoki daban-daban zan iya baku misali Najeriya a matsayin Hausawa misali wa'insu abubuwa ne za ku dinga yin shi wanda zai zama na ya kawo wa al'ummar mu canji daban-daban wanda ba dole sai an yi magana kan kan soyayya ba ko na al'amari akwai abubuwa daban-daban misali za ku iya ɗaukan tarihin masarautar kano ku ce za ku yi labari sarakuna nawa aka yi a kano sama da goma sha nawa ku ɗauko tarihinsu kowanne kuma akwai labaransu kuna yi daga farko farko kuna taso akwai fim ɗin da ake yi na kiyamata artogron wanda kowa ya san wannan fim ɗin mutanen eh, eh, turkiya suka yi fim ɗinsu na wannan daula usmaniya wannan daula usmaniya daula ce daɗaɗɗiya kuma sananniya wadda ta kusan mulkan duniya wadda ita ce ƙarshen daula ta musulunci da aka yi a wannan zamani namu su da nan suna fim ɗin musalsal ne ina nufin series ne fim ɗin ake yin shi ya fi series biyar da wani abu a yanzu haka kuma ba a gama fim ɗin ba ana yin shi a yanzu an gama da ya mutu ɗogol sun shiga na Uthman ɗin tun daga kakannin shi Uthman ɗin wannan Uthman ɗin aka dinga taso da labaran ake yi har zuwa yanzu ana na ana yi mutanen duniya kuma suke kallo ana tarjaba fim ɗin da turanci da larabci da yarurruka daban-daban kuma al'umma suna kallo mu yanzu najeriya aka ɗauki tarihin masarautar kano ƙaramin masarauta ne wannan za a iya bada ta kuna yin shi musalsal bi ma'ana series daban-daban wannan yana ƙara wancan bi wancan na ƙara wancan bi ko ku tarihin masarautar daular usmaniya wannan masarauta ce ta take babba sananniya ma'arufiya a faɗin mu na afirka ku ɗauki fim ku ce za ku irin wannan a hankali a hankali kuna yi kuna yi series ne zai dinga zama yaya shi Usman ya yi daga ya fara yaya almajiransa ya kowa dai ya sani akwai tarihi a rubuce na wannan masarautar za ku iya bi masarautun ku je ku tuttuɓe yaya tarihinsu yake tarihin masarautar gobir tarihin masarautar zazzau tarihin masarautar kaza abubuwa daban-daban wanda za a kirkira irin da za a bada tarihin na al'ummanmu kuma al'umma malamai da ɗaliban ilimi da waye da za su kalla kuma su karu yanzu wannan tarihin eh, kiyamatar dogol matsalar daular usmaniya da man karanta wannan tarihin a tarihi a littattafai da yanzu muka zo muna kallon shi a fim ana yin shi sai ka ga abin kaman kana tuno da karatun da ka yi a class sannan kuma gashi ana maka shi kana ganin shi eh, reality har ana kara maka da wasu abin da ma kai baka san da su ba akwai wani fim na wanda aka yi shi uh, uh, musalsal ne series ne na muktar thaqafi kowa ya san wannan tarihin da ya kawo tarihin daular uh, umawiyawa zuwa abbasiyawa zuwa waɗanda suka kashe imam hussein da yadda aka ɗauki fansan wannan al'amari kowa ya san da tarihin yake duk wanda ya karanta tarihin a littafi idan ya zo yana kallon wannan fim na ah, ah, shi muktar thakafi zai ji ana ba shi abin gashi nan yana ganin shi kamar reality yana faruwa inda ma suka yi kuskure za ka iya ganewa inda kuma suka yi abinda kai baka sani ba za ka iya ganewa to in al'umman muka zo muka shiga cikin irin al'amarin za mu kawo mu al'umman mu ci gaba da canji za ga al'amari ya canju da zai zama na kawai da ka shiga duniyan youtube ko ina ba abin da kake gani sai wa'annan mutanen ba abin da suka sani sai labarin shirme su wa'annan igyamar da sauransu ba abin da suke yadawa duniya mu ne mutane da muka bi damuwa da harkan mata mu ne muka bi damuwa da harkan kaza ka babu kyau al'umma mu dole ne mu tashi mu kawo revolution akan wannan al'amari kar ga cewa kai ba za ka wannan ya shiga wancan ma shiga wancan ma shiga sai ga ko an kawo canji an kawo gyara anan nake yin matsaya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah